Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake sauke wannan sabon WhatsApp din na 2020. So dalilin yin wannan bidiyon saboda yawancin mutane suna ta turo mana sako akan sun kasa sauke wannan sabon WhatsApp din. To wannan dalilin yasa muka ga ya dace mu nuna mutane yadda ake sauke wannan bidiyon kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Ku yi subscribing channel ɗinmu idan ba ku yi ba sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su ku sannan ku ringa yin sharin um, bidiyoyin mu domin wasu su ma su amfana so yadda ake soke wannan whatsapp din shine akwai link a description na bidiyon nan da wancan bidiyon ma idan kuka bi link din zai kai ku wajen da za ku sauke wannan whatsapp din idan kuka bi link din zai kai ku browser ne za ku zaɓi browser ne ina fata kun gane so zan shiga browser ɗita misali wannan shine link din zai kawo ku link din wannan shine so idan kuka bi link din zai kai ku nan wajen inda zan shiga yanzu nan wajen yake kawo mutum so abinda za ku yi shine ga download nan daga sama ko daga tsakiyar bulu so za ka zaɓi ɗaya daga ciki sai ka taɓa wajen so dole sai kana da gmail account za ka iya downloadin wannan whatsapp din saboda na google drive ne link din muke da shi ba mu da link ɗin da yake wanda ba na google drive ba so idan ya kawo kanan sai ka zaɓi gmail guda ɗaya sannan abu na gaba shine dole sai ka goge whatsapp din wayarka sai ka goge whatsapp ɗin da yake akan waya kafin ka iya sauke wannan whatsapp ɗin ina fata kun gane so ka fara goge whatsapp ɗin wayarka bari in je in goge whatsapp ɗin wayata so in gana goge whatsapp ɗin wayata so bayan ka goge whatsapp ɗin wayarka sai ka koma je ka yi installing ɗin shi so za ka yi installing za ka yi din shi ka shiga package installer so a nan wajen za ka yi haƙuri ne wani lokacin yana ɗin daɗewa so idan ya katse sai ka ƙare amma dai idan ka yi haƙuri zai yi downloading din shi lafiya lo ina fata kun gaji ka tabbatar kana da strong internet connection idan baka da internet connection mai karfi so ba zai yi maka downloading din ba shine abin da mutane suke samun matsala yawanci mutane za su ce ya ƙi downloading din su internet din su ne ba shi da karfi so ka tabbatar cewa kana da network mai karfi inda kake so shine zai sauke wannan package din so ya gama installing ya za ka gan shi sai ka shiga google drive so idan ka shiga google drive ko kuma a nan ka gwada ƙara yin downloading din zai baka dama ka kai installing din shi ina fata kun gani dan ƙara gwada yin downloading kun gana kara gwada yin downloading ya kai ni inda zan yi installing so kawai yanzu za mu yi installing ɗin whatsapp din mu so ya gama installing za ka shiga ciki sai allowing permission agree and continue ka sa number waya kai komai kai komai ina fata kun gane so bari mu sa lambar za su turo sako so na sa verification code din ya kai ni. to da yake ni ina amfani da two factor authentication two step verification kenan zan sa shi kai ma yana da kyau ka saita two step verification a whatsapp dinka saboda gudun hackers let me continue allow information duka so za ka iya kai restoring za ka iya skipping so for the training purpose us just skip so wannan kenan idan kuma fayil din kake nema zaka shiga Google Drive wannan zai karasa idan fayil din kake nema zaka shiga Google Drive so kun gana shiga Google Drive wannan shine fayil din shi nan WhatsApp data so ta nan ma zaka iya install so sun buƙaci na karasa two step verification dina a saka so shi nan komai nawa whatsapp ya buɗe so wannan yadda ake sauke wannan whatsapp kenan na gb whatsapp in kuma still baka iya sauke shi ba so ku yi min magana insha Allah kuna yi min magana zan turo muku application din ta whatsapp ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan duk mai tambaya ko wani ƙarin bayani still zai iya yi a comment section ni kuma insha Allah cikin gaggawa za mu ba ku amsa sai an jima.